Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka ta ikaratun ko TV. mu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu mai suna masoyan zamani. Za ku ji cewa an fasa auren wani matashi ta dalilin pre-wedding pics wato yin hotuna kafin aure da ake yayi a wannan lokaci. Shi dai wannan matashi an ba shi auren wannan yarinya an saka rana har biki ma ya kusa sai da biki ya zo saura wata ɗaya tak mahaifin wannan yarinya ya ce an fasa biki ya kuma sa aka maidawa da iyayen wannan yaro kuɗinsu saboda ya ga wasu hotunan manna da suka yi a wayar wannan yarinya da sunan pre-wedding pics wanda a cewarsa sam hakan ya saba ma shari'a duk da cewa an musu engagement al'amarin wannan matashi kuwa tun da aka zo masa da magana an fasa bikinsa da wannan masoyiya tasa yanke jiki ya faɗi to dama ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka to allah ya kyauta amin a nan zan ja akalar wannan shiri sai wani makon idan allah mai kowa mai komai ya kai mu sunana ismail hamza wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa huta lafiya idan wannan shine karanka na farko da shigo a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora idan kuma kana ta bibiyan mu a wannan tasha kana iya mana liking kuma kai comment mun gode